amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. barkamu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar asabar yau tara ga watan shawwal shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 28 ga watan maris 2026 daga masallacin mu na darul hadisi salafiya makarantar mala albani dariya Allah ubangiji ya gafarta masa muna karkare darussa a cikin littafin jami'u bayanin ilmi wa fadli wannan shine darasi na 81 a cikin wannan littafi ne albarka wallafar al'imamu Yusuf ibn Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abdul bin Namari al rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a shekara ta hudu da sittin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna son amfani da wannan damar mu mika ta'aziyya ga 'yan uwa da iyalai na wata mata da ake cewa Sista Rashida ɗaya ce daga cikin pioneer staff ma'aikata da aka ɗauka a karo na farko a makarantar Albani Science Academy daga baya ta yi aure ta koma garin Lagos na jin da aure kuma mun samu labarin Allah ya mata rasuwa jiya juma'a an yi mata jana'iza to muna addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya ba iyalanta hakuri ta kasance mata ce mai himma kwarai da gaske da ita ce kaman typist ko sakatariya ta makaranta Albani Science Academy Allah ya gafarta mata idan ba manta ba muna bibiyan Ibrahim Abdul a inda yake tattauna mana kan matsaloli da suka samu wato ɗaliban ilimi da masu harkar ilimi a ƙasar andalus yau kusan shekara dubu ɗaya ake wannan zance kuma muna ta kallon abin da irin yadda ya kama da yanayin yadda muwa muke rayuwa a wannan lokaci a kuma wannan ƙasa samu mai albarka za mu tashi a gaba ta wato gabatar zama ta dubu ɗaya da ɗari shida da bakwai shafi na ɗari hudu da hamsin da tara a wannan nuska ta abul ashbar al-zuhairi wanda yake mata laƙabi da sahihu jami'i bayanin ilmi wa fadli malam yace wato yana magana akan cewa idan mutum ya kasance wanda zai iya yin magana ta ilimi sai dai ce ai an ruwaito kaza malaman mu sun faɗa mana kaza duk da haka kuma ya dinga shiga rikicin malamai yace to wannan yayi kama da wani karin magana da ake a larabci da suke cewa shakauna ilaihim kharabal iraqi fa'abu alaina luhum al-baqar fakanu kama kila fi ma mada uri hasuha wa al qamar ah, shakauna ilaihim muna koka musu mun kokanta musu kharabal iraki rugurguza ƙasar iraki da tatar suka yi shika ta ɗari biyar da hamsin fa'abu alaina da tsumal baƙar su kuma suna ba mu labari suna aibata mu akan hukuncin naman saniya fakanu kama kila fi ma maza sai suka zama ɗabi'ar su ta yi kamar yadda ake faɗa tun da ana cewa uri ha ina gwada mata tauraruwar suha rinin kamar ita kuma tana ce mini ga wata wannan duka azanci ne abu na farko baitin farko abin da yake nawa shi ana gaya wa mutum wata babban matsala shi kuma yana kawo wani abu karamin abu wanda bai kai ya kawo ba ana magana akan yanzu ina makoma al'ummar musulmi na ƙasar iraki wanda kafirai sai kwace garin su kaga wannan babban matsala ce shi kuma yana cewa dan Allah ne hukuncin cin naman saniya idan ya kwana ya danyi ya bidin nan idan da ake cewa wai ana ruwa ya ci makadi kana kalangu ya ciki ana babban magana kana kawo karama to sai balarabe ce shakauna ilaihim kharabal iraki fa abu alaina da sumal bakar ana danganta wakar ga mawaka mabambanta wasu na danganta ta ga wani mutum mai suna mundir ibn sa'id al-balluti ko kuma al-kumayyi ta wani waki kuma mawakan shi'a shi yasa ake da shakka ma akan wato ne asalin ma'anar zancen dai azanci ne dai na larabawa to sukan buga shi sukan ce innahu mafalun yudrabu ala adami takafu'il baya. idan mutum ana magana wata babban magana sai kawo wani shirme ce da Allah kai kamar shi da Allah ana magana ta kirki ka kawo wannan ba wuce sai ce ana nuna maka ana ruwa ya ci maka di kana kalangu ya jiki ana ga maka di ta ruwa ya ci shi kana kana magana kalangun shi ka fai lalace wai shi ma ruwa ya taba shi to fakaru kama kila fi ma maza uri hasuha ina ina gwada mata asuha wata tauraruwa ce wadda take da wahalar gani da tana wancan yana batanta a a baitin sa wa man ba ta tulan lailiyar asuha saha asuha wani tauraro ne karami wanda sai an nuna mutum da kyar zai gane inda yake wato kamar wata mas'ala da kiki da kikiya da ke buƙatar tunani da zurfin bincike wai na ina gwada mata asuha ita kuma tana gwada mini farin wata wanda kowa na iya gani shi to wannan kuma shi ma eh, haka ne wato ramzul lil masail al ibab eh akan ce bawushi yakan ce ana gwada maka annabi kana rinsa ido yanzu wannan karin magana mai kyau ne kuwa za a iya cewa bai da kyau ko mutane masu cewa lafazi za bai yi ba lafazi za bai yi ba da tun ji wannan hankalin su zai tashi wallahu alam ni ba san matsayin shi ba wa fi mithli zalika yaqulu munzir ibn sa'id al-munzir ibn sa'id mawaki ne yake cewa gadiriya min qaumi yaquluna kullama talabtu dalilan hakaza qala maliku wa in uttu qalu hakaza qala ashhabu wa qad kana la yakhfa alayhi مسالك وإن زدت قالوا قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قاله ما قال فهو آثق فإن قلت قال الله دجوا وأكثروا وقالوا جميعا أنت قرن مماحك وإن قلت قد قال الرسول فقولهم ائت مالكا في ترك ذاك المالك ya ce gadiriya min kauni ya ce al'amari na ya rikirkice na rasa yadda zan yi da wasu mutane ya kulu na kullama talabtu dalilan bisan da suka faɗi magana aka ce ina hujjata sai su ce haka za ƙala malik haka maliki ya ce yana cikin muwaɗa yana cikin budawwana yana cikin kaza da kaza wa in uttu qalu na sake cewa ni dai ina buƙatar dalili ku gaya mana hujjar ku a wata mas'ala sai su ce da ni kala ashabu ashabu ne ya ce kad kana la yakhfa alaihi masali kuma ka san dai ashabu ya iya kafa hujja wa in zittu in na ƙara tambaya kalu sai su ce kala sahanun ce magana sahanun ce misluhu irin wannan zancen wa man lam yaqul ma qala fa huwa afiq duk wanda bai faɗi wannan magana ba to ƙarya yake wa in qultu qala Allah in na ce musu to Allah kuma ga abin da ya ce a cikin da ju sai su fara hayaniya wa aksaru fi hayaniyan mai yawa wa qalu jami'an anta qarnun mumahiku ce kai dai wato wani irin karkataccen mutum karni kaho wanda ya lankwashe mumahik kai lankwashashen mutum kai baka kan tafarki madidi ko yin qultu kad qala rasul fa qawluhum idan ko nace musu annabi ya ce sallallahu sallama, su kuma su ce eh, iti malikan ka je ka rike maganar maliku fi tarki zakal maliki ka bar wancan zancen da kake ka bar hadisin nan ka rike maganar maliku yace to wadannan na rasa yadda zan yi da su to ya zaka yi da su wannan sai dai addu'a Allah shi ne su kawai wa ajabu nazara fi ikhtilafi ahli misra wa ghayrihim min ahli al-maghrib fi ma khalafu fihi malikan yace mutanen kasan mutanen andalus waɗanda ba su yarda a kawo hadisi ko a faɗi nassin aya ba sai dai a faɗi maganar maliku? amma kuma sun yadda a yi a tattauna a cikin khilafiya a cikin saɓanin da ke tsakanin maliku um, mutanen misra da mutanen Magari, duka su ɗaliban mazamin malikiya fi ma kala fihi malikan sun yadda a ɗauki maganar uh, mutanen Magari, su sahanun su ashabu ko a ɗauki maganar mutanen masar su ibnu wahab a duba bambancinta da ta imam malik min gairi an yi arifu wajha qawli malikin wala wajha qawli mukhalifihi minhu ba tare da sun san hujjar maliku ko hujjar waɗannan da suka saba musu walam yubihu an-nazara fi kutubi man khalafa malikan ila dalilin yubayyinuhu amma sun ce ka kan tantafai imamu shafi'i shi kuma shi shi shi yana saba maliku kuma yana faɗan hujjarsa wancan kawai za a ji magana ne tsura a cikin turan su ashabu shi kuma imamu shafi zai ce maliku ya ce kaza amma ni kuma ina ganin kaza ne saboda kaza saboda kaza suka ce shi ka karanta na shi suka ce jahalin fihim wa qillata nushin saboda jahilcin da rashin sanin abin da ya kamata wa khawfan da kuma tsoron min an yattali a ala alama hum fihi min an-naqs wal qasl da kuma tsoron kada ɗalibi ya ga abin da suke fama da shi na talaucin ilimi da takaitawa duk malamin da zaka je a turisan ɗalibin shi je saurari wani malami na sunna to wannan shine abin da ke galibi ke jawo haka tsoro tsoron za a ji cewa a shi bai sa abin da yake ba وهم man halafa وصفنا ya fi sabu da sannan kuma duk da wannan za ka ga kuma duk mutumin da ya saba musu suna aibata shi suna cin naman suna gulmarsa wai ta jawo dunar da fi zanni suna wuce makaɗi da rawa wajen bakinsa da yuhi musani'a lahum annahum ala haƙƙin suna so su gwada wa wanda yake jin su cewa suna kan gaskiya wa annahum aula bismil ilmi kuma su suka fi cancanta a kira su da malamai wa hum alhalin su din ba komai bane kasarabin biqi'atin yahsabuhu az-zama'anu ma kaman kawalwal ne a cikin fako wanda mai jin kishirwa yake tsammanin ruwa ne hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wannan shi yake cewa iktibasi ko kaga ayan alqur'ani ce amma ya narka ta cikin zancen sa kawalwal ne ya shine irin wannan kyallin da yake yi akan titi daga nesa zaka dauko kamar ruwa ya kwanta to mai jin kishi idan ya hango haka sai ya dauka ruwa ne ya tafi da ka isa wajen sai ka nema ka rasa hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an Allah ya ce wajen Allah inda ko fahu hisabu wa inna asbaha al-umuri bima alaihi alayhi ma qalahu mansur al-faqih rahimahullah ce su sun fi kama da abinda mansur al-faqih yake faɗa yake cewa khalafuni wa ankaru ma Kulu. qultu la taj'alu la ta'jilu fa inni sa'ulu ma taquluna fil kitabi فقالوا huwa nurun على sawabi dalilu. وكذا سنة الرسول وقد أفلح من قال ما يقول الرسول واتفاق الجميع أصل وما ينكر هذا وذا وذاك الأقول آه الأقول يتشي خالفه سنسبع مغانتا وأنكروا ما أقول سكي مسلم أبين دنكي فدي قلت سنتشي مسلم لا تعجلوا كركي ققاوة فإني سأقول هنا دا يوان تنبع ma ƙuluna fil kitabi me kuke faɗa game da alqur'ani fa qalu suka ce huwa nurun shi haske ne ala sawadi dalili kuma kullun shi qur'ani yana bada hujja akan abin da yake shine daidai wa kaza sunnatur rasuli haka nan kuma shi qur'ani wato da shi da sunna dukan su haske ne wa kad aflaha man qala ma yaqulu rasul wanda da yake faɗan irin maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wanda ke faɗin irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗa ya tsira wattifaqul jami'u jami'i aslu yace haduwan su din da gaba ɗayan su shine shine tushen da ake kafa dalili a kan shi wa man yukira hadha wa za wa zakal aqul ba wanda yake musun wannan da wancan da aka ambata na kusa da wancan da aka mara tun dole maganganun ba mai hankali baya musu waka zala hukumu bil qiyasi fa qulna yace musu kuma haka nan ana yin hukunci da kiyasi. fa qulna min al jami'in jamil al rijali ya'ti al sai muka ce daga kyawawan mutane magana ne kyau take zuwa fata'alau naruddu min kulle ƙaurin. ما نفى الأصل أو نفته الأصول أو نفته الأصول لكي قدومي واتكير دون زنشي واندي يكي ياي برمبرن دا يا ياي برمبرن دا قرآن دا سنة وكما قرآن دا سنة سوكوريش مش قدوم يواتيش فأجابوا فنوذروا فإذا العلم لديهم هو, هو اليسير الكليل suka yadda aka tattauna sai aka gane ashe ilimin da ke wurin su dan ne masu san qur'ani ko sunna ba fa ya akhi bi hifd usul wal inayati Ya yace ina horon ya kai dan uwana ka kiyaye al usul sune ka'idoji na ilimi kuma ka ba su muhimmanci wa'alam anna man'uniya uniya bi sunani wal ahkamil al mansusati fil qur'ani ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسير الجمل المحتملة للمعاني ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حل السنن وتدبرها واقتدائهم في البحث والتفقه والنظر وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا يبرئوا أنفسهم منه فهذا هو الطالب almutamassiku bima alaihi salafu salihu. wannan magana jama'a ta da muhimmanci kwarai da gaske bari mu a hankali yace wa ala ka sani da cewa anna man'uniya bi hibb sunan duk wanda ya bada muhimmanci wajen haddace hadisai wal ahkam al mansusat fil qur'ani da hukunce hukuncen da aka ambata a cikin alqur'ani hukunce hukuncen fiqh da kitab alqur'ani ka haddace suka fahimci su wa nazara sannan yayi bincike yayi diba yayi nazari fi aqawil fuqaha cikin maganganun malaman cikin Abu Hanifa Malik Shafi Ahmad da sauransu faj'alahu awnan ala ijtihadihi mustahad sai sanya maganganunsu su zama mishi mabuɗi, su taimaka mishi su sa shi a hanya wajen gane yaya ake gabatar da al'amarin wato ya yi literature review ke miftahan litsara ikin nazari don ya gane yadda malamai suke harkokinsu wata tsirar jumali al-muhtamila lil ma'ani da kuma yadda suke fassara jimloli hadisai da ayoyi wanda ke ɗaukar ma'ana fiye da guda ɗaya walam yuqallid adan minhu sunan amma bai makalkale wa ɗaya daga cikin malaman yace ba ruwan shi da saura ba bai makalkale wa ɗaya daga cikin malaman irin yadda ake makalkale hadisai ba Allah ki ya ji bullin kiyadu ilaiha wanda su hadisai wajibi ne a miƙa wuya zuwa gare su ala kulli halin duna zai. a kowane yanayi ba tare da ta ba ba ولن يريح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم bai hutar da kansa daga abin da su ma malaman suka yi ba min hajji sunani wa tadabburiha na haddace hadisai da yin la'akari da ma'anoninsu wa qasida'ihim fil bahth kuma yayi koyi da su a farfajiyar bincike wa tafahumi da ƙoƙarin fahimta wa nazari da kokarin bahth wa shakara lahum sa'ayhum kuma ya dinga yaba musu yana gode ma ayyukansu to nan ne ibnu hazm ya samu ya Allah ya gafarta mai shi ba a same shi da yaba wa malamai ba sai yana yana kyarar su <coughs> shi ma a fado wa nabahu alai a yaba wa malamai akan ayyukan da suka yi akan abubuwan da suka yi na alkhairi babu wanda zai tsira a ilimin da zai bude gaba ya dinga suka malamai irin wancan ɗan Kano din nan da aka kama dan gidan dan gidan Qadiriyya shi ma haka yi ya dinga aibata malamai tun yana aibata malaman ɗariƙarsu da malaman gidansu da malaman Kano da malaman Najeriya har ya fara shiga na cikin littattafai ya fara da su Suyudi ya tsallaka kan su Ibn Hajar ya tsallaka kan su Ibn Taymiya bai tike ba sai da ya tsallaka kan sahabbai har kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gigara shine ya samu wannan halaka da yake ciki saboda mutum bai zuwa yake zai tafarkin ilimi kuma ya dinga aibata malamai da ɗaliban ilimi duk in ya zauna bayi da magana illa sukan malamai da sukan ɗalibai da sukan masu harkar ilimi da wannan su ba su iya ba shi ya iya babu laifi don ka gone kuskure ka gyara mai amma ya zama suka ce aikinka wani yana da haɗari kwarai da gaske to shi ne ke cewa a wahamidahum ala sawadihim ya gode musu a kan daidai ɗinsu allazi huwa a aqwalihim wanda daidai ɗin ya fi yawa cikin maganganunsu, su walam yubarri'uhum min az-zalal bai ce ba sa yin kuskure ba kama lam yabra'u anfusahum minhu kamar yadda su ma ba su taba cewa ba sa kuskure ba fa hadha huwa talib wannan shine ɗalibi na gaske al bima alaihi as-salafus salih shine wanda yake riko da tafarkin magabata kaji shi ma tun lokacin su ma ladabe suke akan tafarkin magabata shi ma ibnu eh, abdulbari kaji shi ma yace wannan shine dalibi da ke bin tafarkin magabata na kwarai wa huwa al-musibu li hazzihi wannan shine zai samu rabansa wal li rushdihi shine wanda zai gamu ido da ido da shiriyarsa wal muttabi'u sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wannan shine rubun sunna ka dage kai karatun qur'ani kai na hadisi kai na fiqh ka shiga cikin tafan malamai ka yi ninkaya ka ga yadda suka yi ka yaba wa alherin su kai musu addu'a kar ka ce su ba sa kuskure kar kuma ka aibata su da kuskuren su ya zama wannan shi ne tafarkin ka yace tun kai haka kana kan tafarkin magabata na kwarai kana kan tafarkin shari'a kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hadisi sahabatihi radiyallahu anhum kana bin shirya sahabbansa Allah ya kara musu yadda wa amman ittaba ittaba bi isanin akharahum kuma kana ban tafarkin tabi'ansu wa man afa nafsuhu min an-nazari wanda ya hutar da kanshi shi baya bincike wa abraba amma zakarna ya kauda kai daga duk wani abin da aka ambata wa arada sunana bi ra'ayihi ya dinga ya dinga jayayya da hadisi kawai da ra'ayinsa da molanka ya zauna akan wata katuwar kujera kawai ya sa wata riga kamar maroki da hadisin da aka kawo shi bai daba ba haka bane da molanka ya zauna cikin ɗalibansa ko cikin ƙauyawa waɗanda ba san abin da suke ba suna ziga shi suna suna abin nan suna suna kuruta shi ba abin da ya sani in banda suka hadisai to wannan warama an ya ha ila mablagi nazarihi yana ƙoƙarin wato ya tunkuɗe hadisai da tunaninsa kawai da fahimtarsa fa huwa dallun mudillun batacce ne mai batarwa bai yarda da hadisan kaza ba bai yarda da hadisan kaza ba hadisan mahadi ƙarya ne babu wani dujal babu kaza bai yarda da hadisan da suka ce a yi azumi lokaci kaza ba irin su sha wannan da sauransu irin wannan abin da yan kalakatu suke yi da waɗannan yan malikiyar ƙarya ta kaduna irin shi ne kaji ibnu ibnu ibnu abdubar ya ce ta wannan batacci ne mai batarwa zallun mudillo dujal ne cikin dujalawa shiɗani ne cikin shiɗan ciwoman jahilar zalika kullahu aizar wanda kuma bai san komai a cikin waɗannan wanda ake faɗa ba wata ƙahama fatuwa amma ya yi tsalle ya haura katanga ya yi get crashing ya shigo cikin harkar fatawa bila ilmin babu ilimi ba huwa shaddu aman wa aballa sabilan wa sabilan wannan ya fi tsananin makanta ta jahilci ya fi kuma tsananin ɓacewa daga tafarki madaidaici nan ma sai ƙara kawo karin magana ko san da yake malami ne yana da yana da alaka da adabi sosai yace laqad asma'ata ta hayyal. hayyan walakin la hayata liman tunadi wannan ma karin magana ne da suke ƙara walau narun Eh, nafakhta biha aba'at walakin anta tanfuku fit turab fil ramadi shi makar magana ne laqad asma'ata shi ai abinda kake faɗa laqad asma'ata launa da tahayyar abinda kake faɗa inda da me rai kake magana to da ya isa haka yaji walakin la hayata liman tunadi amma wanda kake kira bai ji matacce ne wato an iya abinda za iya inda mutum mai hankali ne ya gani sai suke cewa walau narun na fakta kan aba'at inda wannan hura wanda take inda wuta ce yake hurawa da yanzu ta tashi ta ruru ta yi haske walakin an ta tamfa kufin ramadi amma kana hurawa ne a cikin kura, cikin yashi wato duk wannan maganin da yake idan mutum zai yi da ba ma zai gane yake zai gane ma wani surkulle na yake duk wannan abin da yake fara to shine ma'anan laqad asma'ata launa dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi wannan waka wani mawaki ne a jahiliya amru ibn ma'adi kari ne ke faɗa wannan magana yace kad alimta annani la kad alimtu annani la aslamu min jahilin mu'anidin mu'anidin la Ya ce, na san wannan maganar da nake jira ibn abdul bari ba zan taɓa kira daga zagi da cin mutuncin jahilai masu taurin kai wanda ba su da ilimi kana faɗa irin magana yaran irin waɗannan malamai yan dagajin za su tafa ka da zagi da ci mutunci da aibatawa shine abin da yake bada su ma zamanin sa akwai irin su yanda duk irin katobarancin da ake bugawa a Sultan Bello akwai wawaye wanda suke ganin cewa wai ilimi ne ake karantawa shekara da shekaru malaman mu suna fara su malam albani Allah ya gafarta mishi su malam dr birnin kudu Allah ya saka mishi alkhairi Sun Profesa mamar Sani Umar Rijiyar Lemu, Allah ya saka mai da alkhairi, sun Profesa Mansur Sokoto duk sun yi wannan maganganu kuma waɗanda suka san shi ne farin sani, amma jahilai da wawaye da 'yan ta'assubanci za su fito cikin social media su ci musu mutunci. An taɓa malami a ce malami ne na Allah amma ba da aikin banda ta hadisi, in banda suka sunna, in banda kwashe kafa ahalin sunna da nuna cewa wai 'yan shi'a ma fi su gaskiya. haka wancan shi ma ya dinga yi a kano dan gida Abdul Jabbar dan gidan gidan Kadariyar shi ma haka ya dinga wannan iya shegen har sai da Allah ya magani shi in na ganci ya fito da takardu da wasu bayanai ana ta karantawa ana ta ana ta mamaki ni ma tsaya na buta kan shi har ana ana ta magana ya fito da takardu ya irin takardun nan na Istifan ne ko me wasu sirori ne yake bayani ni ba kuma ta kan shi ba wallahi Allah ya mana maganin shi to irin haka ne kuma da wancan shi ma na katsina na masu sakar nan gashi na ga sanan da irin waɗannan wato mutane marasa albarka ga sunan kurare daban-daban Allah ya tsare mu daga barnasu malin su gaba da cewa a walasta binadin ɗin makalata fa'ilin walau kunta gharin ala dabarin wa'a yace ba za ka taɓa tsira daga maganar mai suka ba ko da kana cikin wani kogo akan wani dutse mai wahala hawa wato kuna za ka guje wa mutane ka koma daji ka zauna kai kare ka ce ba ruwanka da su saboda ba ka so ka zage su ba ka so su zage ka su za su zage ka a ce mutumin da ya koma daji ya zauna kan mawukaci za a maka wannan zagin akalla <laughs> haka mutane suke su zarar ma ka zauna a cikin su ka yi abin da za ka iya ka yi hakuri da jafa'in su yace umman zallabi yanzu minan nasi saliman walau ghaba anhum baina kha ha ya yi nasar ya ce wane ne zai tsira daga zancen mutane ko da ya tsira daga su ya ɓoye a tsakankanin wato abin nan tsakankanin fuka-fukan shahu eh. wa'alam ya afi annas sunana wal qur'ana kuma aslur ra'ayi wal iyaru alayhi ka sani cewa ya kai mai karatu da ƙwar'ani da hadisi sune asali wanda ake gina fahimta a kai ba fahimtar ce asali wanda za a gina ma'anar ƙwar'ani daga fahimta ba sai an samu ƙwar'ani da hadisi da nasi'a gina fahimta a kansu ba za ka gina fahimta ka sannan ka tafi ladaban mai ƙwar'ani da hadisi suka cewa irin magana irin da yadda dika suke sai da suka kikiro maulidi suka ce addini ne sannan sai aka tafi ladaban hujjoji da aka kullum sai a ce an gano sabo hujja hujjar da faɗa bara daban da ta bana Sai shi ne irin wannan abin da da jahili suka laƙaba wa malamai maganar malamai su zama 'yan siyasa su ga takara jahili ne suka fara yin magana fa da kuma wasu waɗanda fi ƙulubihin marab da sai kuma da suka cusa malamai tunanin sai yanzu malamai suka tafi laliban hujjojin da za a tabbatar da abu ta kaga ana tafa gamiya duk irin wannan shine duk abin da mutum ya samu ko da abinda ake ce ma nisfu hujja nisfu dalil to sai ka ne shi ko abin da ya kai dalili ba saboda haka qur'ani da sunna su ake nazari a tadabburi idan an ga abin da zai iya zama hujja a cikin su game da kaza wani sai a faɗi wannan magana ba wai sai an faɗi magana sana'a a tafi lalubo hujja daga baya ba yace wal iyaru alaihi al iyar shine kaliba ah, inda ake zira abin nan eh, mai sunan shi alburushi a jikin bindiga bindiga ba tana da wani ramuka inda ake saka alburushi ba shi suke ce ma al'iyar kwasfar da ake saka alburushi idan yin bindiga harbuka ruga din nan an aka lankwasa ta akwai ramuka ko wanda za a jajjera to wannan ramin shi ake ce ma al'iyar kaga dole alburushin ana so ya shiga sai ya dace da ramin Sai ya zama saikin shi ko to shine qur'ani da sunna sune wannan ramin duk ra'ayin da ake so daidai da su sai ya dace da su walaysa ra'ayu bil iyadi ala sunnati ba shi ra'ayin ne za a ce sunna ta a murda ta tayi kamar shi ba bal sunnatu iyarun alaihi sunna ita ce take ne hujja wa man jahila al asla lan yusib far'u abadan lan yusib al far'a afwan abadan wanda duk jahilci asali to ba zai taɓa yin wato bai taba dacewa da reshe ɗin ba qala ibn wahab hadathani malik anna iyas ibn muawiya qala li rabi'a iyas ibn muawiya eh, ibn qurra wannan alƙalin cikin alƙalai masu hikima da aka yi a tarihin musulunci mai dabara din alƙali ne da yake da yake da hikimomi akwai labaran shi a cikin littafin a turkul hukumiyya da kuma abin nan wato tabakatul qubat yana da ajaib sosai eh, tabi'i ne cikin malamai baban shi muawiyah ibn qurra sahabi ne ya taba yin wani mafarki eh, shi da babansa sun hau doki suna ta guje-guje suna ta guje ba wanda ya ba wanda ya tsere wa ɗayan sai ya fahimci fasara mafarkin cewa da shi da babansa za su rasu ne tsawon shekarunsu ɗaya wato in baban ya shekara saba'in to shi ma shekara saba'in zai kuma ka yi faru baban shi shekara saba'in da biyar sai rasu to nan da ya kai shekaru na saba'in da biyar shi ma rayuwarsa bayan mutuwar baban nan. zai kwanta bacci kawai sai ce mutanen gidan shi ah, Kuntunan cewa mai gidan nan ya rasu yau shekarar shi can da ya rasu shekarar shi nawa aka ce shekara saba'in da biyar ce ce ni ma yau shi ƙasa saba'in da biyar ka ce to ce ta yau fa ba zan kwana ba ai ku da ya kwanta bacci da ba aka tare da shi ya mutu yana na cikin tarihi ta cikin sura alamin nubala ce fa inni la da ta hayyar ni ma fa ba zan kwana ba yau Shi ne fasara mafarkin shi ɗin can da yi cewa shi da baban shi suna sukuwa a doki ba wanda ya wuce wani ma'ana irin yawan shekarun da baban shi a duniya ke irin su zai amma kaga ai ba za su kai shekarar rana ɗaya ba tunda ba rana ɗaya aka haife su ko to shi ne zai da aka tafa da shi Allah ya gafarta musu to shi ne yake cewa qala li rabi'a inna shay'a idza buniya ala iwajin lam yakad ya'tadil duk magana idan aka gina ta yace duk abin da aka gina shi ala iwajin a karkace akan wani abu karkatacce lam kad ya atajin ba zai taɓa da cewa ba in ka gina fahimtar ka akan ra'ayi karkatacce ba za taɓa cewa ba Karka ka gina asalin fahimtar ka akan maganganu irin na yan shi'a rafiga ko irin na mu'tazila ko maganganu irin na asha'ira ta yaushe za ka fahimci na su shi ka gina maganganun ka akan maganganu irin na waɗannan 'yan malikiya ga na kashe ni yaushe za ka fahimci na sushi yaushe za ka yi ilimi mai inganci ba za ka taɓa fahimtar yadda abubuwa suke ba za ka za a yi ta shan wahala ne da kai don jama'a don Allah ka da wannan mas'ala mai sauƙi irin wannan mas'alar yau yau idi kuma yau juma'a nabi ya ce wanda ya sallar idi in yana da in ya ga dama ba sai ya juma'a ba amma mu dai za mu yi juma'a ko iya ka tsaya kai ka san cewa yin juma'a ya fi falala a kan barin domin wanda annabi ya zaɓa shi yake nan kuma a cikin maganar gaba ɗaya ba a rote cewa sabai suka ce mu ba za mu yi ba saboda mu muna son sauki duk suka je suka yi sallar in tare da manzo Allah sallallahu alaihi sai na Usman a zamanin shi sai ya ce waɗanda suke ƙauyuka kuna lamunce muku ba ma sai kun dawo ba wato yana ganin titikon ma yana ganin wannan sauƙin ya su sun tantance shi saboda juma'a ɗaya ce a duka alƙari ya tafi ta masallacin a manzo sallallahu kuma wanda duk ya tafi ya koma ƙauye ƙauyen su kafin ya biya gama shagalin sallar sai ya dawo musamman ma kuma wannan kisan sallar idi ce da ta babbar sallah kafin ya biya yanka dabban layarsa ya gama ya dawo wata kila ta yi zawani sai aka zo zamanin Abdullahi dan Zubair yana makka su barin faɗo su magana da watakila wasu kuma su wajen tuba abu ɗan a cikin sabai baya cikin fukaha soja ne ɗan siyasa ne hasali ma shi a madina ma aka haife shi shi ne ɗana farko da aka haifa a cikin madina sau da aka magana raunin dogaro da magana shi a saɓa waɗancan matukun ba faƙi ne irin aliyu irin usman irin abu huraira irin aisha irin jabiru irin zai dan sabit sahabi ne cikin sabai da falalarsa amma fa ba fasa kinji bane farko kenan na biyu kuma abinda ake cewa yayin hadisi ɗaya ake ɗaukowa a basauran sauran wanda wasu malamai suna ganin istirabi ne ma hadisan suka zo da shi wani hadisin ya ce ya yi sallar juma'a ba idi ya yi ba wato sai da ya bari ranar juma'a ta faɗo a ranar sallah sai ya ƙi fitowa ido sai ya fito kamar irin sanda ake yin sallar juma'a da hantsi kamar karfe goma ko sha ɗaya sai ya hudu ba sannan ya raka a ta ga juma'a ce wata ruwa aka ce ya yi sallar idin kuma ya fito ya yi azahar raka a hudu wanda aka saba yi wata ruwa ta ce ya yi sallar idi sai ya shiga gida bai sake fitowa ba sai la'asar to wannan wannan ita ce wadda yan dagaji suke riƙe duk cewa da sauran sannan kaga a cikin ka ba a ce bai yi azhar ba aka ce dai bai fito ba domin dama ranar juma'a babu jami'in azhar za ka da zai azhar a gida zai ko shi kaɗai ko da matarsa ko wani abu makamancin haka to yanzu wannan ta ina za ka iya tada rigimar cewa babu azhar sai saboda kawai ka riga ka gina wani tunani wannan tunanin kuma wanda ya fara fito da shi karara imamu shaukani ne ya shaukani ya rasu cikin karni na goma sha biyu duk malaman da ba ta faɗa wannan magana ba sana ka taɓa jin an kawo wani da ya wancan fasara ba kar mu manta fa a riwayar da aka ce bai yi sallar bai fito ba ɗin su masu rawaitowar su duk sun yi azahar. suka ce mun sallaci azahar furadan ba inda kuma aka ce ya fito ya ce musu me yasa za ku yi azahar? ai hau kanku ba ko kun gane duka maganar fa bata kai ta zama wannan hayaniyar ba ma'ana babu wani abu da ɗauke maka azar dan in ka ce ana dauke ta saboda wannan matsalar lazima haka shine dirran da ake sallar idi to babu azar ko ba juma'a bane ko kun fahimta lazima haka kuma duk wanda yake da wani larurar da ba zai juma'a ba to ba zai azar wani cikin magana da shaukani ya faɗa to ya faɗe ta kuma magana ce sharra cewa shi bai ga dalilin da za a ce in juma'a ta faɗa a kanka kamar mara lafiya kamar mata kamar matafiya wai kai azhar ba dan Allah wannan magana yadda haka take ko ya san ba haka take ba amma ka duba yadda abin ya zama wani babban eh, rikici kaga mutum yana harjaji ma da yadda ka san ya sha kwaya kuma wai karatu ne to shi ne ya ce wasu ce idan malami ne ya faɗi wannan magana kuma ya zama iya fahimtar sa kenan iya abin da ya sani kenan sai a bashi uzuri a ce ana sa ran ma ya samu na daɗa. amma idan jahili ne ya shiga cikin wannan to ya shiga cikin fitina domin dai magana shaukani ce daga shaukani sai kafin ka je ko ina amir sanani ya ne rabi a cikin sulul salam amma sai sai sadi sai ko magana ya kawo cikin fiƙo suna ya goyi bayanta a shekul albani shi ma ya goyi bayanta to ga duk wannan magana ce ta mutu akhirun kuma zaka ga al'alama bin bas da malam usaimin duk sun mayar da raddi akan wannan zancen ka babu wani wasu mutum ya ce maka wai ina dalilin da za a ce azhar au kai dama baka san dalilin yin azhar ba kake yin ta tunda wannan dalilin da yasa kai musulmi kake azhar shine dalilin eh baka san dalilin ya azar ba cewa Allah ya rubuta salloli biyar a tsakanin dare da wuni baka sani ba ashe kai ba karamin kalbin zahiri bane ke Ko sai an ga mai dalilin da yake azhar so al'asul shine me me yasa maka wannan kwatancan abin da ya kawo wannan shine mutum ne ya gina fahimtar shi akan wani karkataccen ra'ayi to duk yadda kai da shi ba zai fahimta abin da kake yi sai dai kawai a yanke mai hujja a yanke mai hanzari saboda haka tun farko jama'a abin da muka sha faɗa wa junanmu ne mu dinga bin tafarki madaidaici wajen koyon ilimi mu koya a gun malamai rabbaniyun malamai masu buɗaɗɗiyar zuciyar da in sun gane abin da suke kai kuskure za su dawo da kanshi malamai da za su nuna mana sirrorin ilimi yadda ake fahimtar karatu ba wanda su kuntata mana tunani ba kamar yadda muka faɗa ɗazu duk mutumin da zai ce kar ka saurari kowa sai shi kawai to me yasa shi wahayi aka mai me yasa bai so ka ji na wani akalla ya baka damar ka saurare shi ka saurari wani kana da abin da ake mukarana mutum bai iya gane malamin shi ya san abin da yake ko kuma malamin shi kazzi ne sai ya ji malamin wani kamar da baka iya gane falalar garin ku ko rashin falalar sai ka je garin wasu idan kai tafiya ka je wani gari ka je wata alƙarya nan zaka gane ku garin ku ashe kuna da kaza mai kyau ne kuna da kaza mummuna ne kun more tauri kaza ba kun more tauri kaza ba yanzu mutumin da misali aka fi shi a Najeriya nan shekara ashirin da suka wuce ko da biyar a wannan na na na nan bai taɓa sanin akwai inda ake kawo wuta ba a ɗaukewa ba wataƙila bai taɓa sani kuma ma da muka wuce wannan shekarun mun manta mu ma amma ran da ka je ta ƙasa sai kai ta mamaki ka ce oh wannan sun more ba su ma san ya ɗauke wuta ba in ka ba su labari su kuma su ce oh yanzu da gaskiya akwai inda ake ɗauke wuta ikon Allah shi suna mamaki kana mamaki so don haka ka kokari ka koyi ilimi a gun malami wanda yake rabani, wanda yake kuma muhannaki a ilimi wanda kuma yake da tarbiyya irin ta masu sana'a ilimi waɗannan abubuwan da muke ta karantawa galibinsu ƙara'i ne muke ya kamata a cikin tunanin Allah ya kyauta ya ce inna shay'a idza buniya ala iwajin lam yakad ya'tadi duk abin da aka gina akan karkataccen wuri to bai taɓa miƙewa ba qala malikun yuridu bidhalika al-mufti alladhi yatakallamu ala ghairi asl yana nufin mai fatawa wanda yake magana ba akan tushe ba yabni alaihi kalamu wanda zai gina zancen shi akai mai fatawa amma maganganun shi babu babu hujjoji na asali qala abu umar ibn abdul bari yake cewa wala kad ahsana salih ibn abdul quddus haythu yaqul malam salih ibn abdul quddus yana cewa mawaki ne yace ya ayyuhad darisu ilman ala taltamis al'auna ala darsihi lan tabluga al-fara' alladhi illa bi bahthin minka an usli yace ya ayyuhad darisu ilman ya kai ne kokarin koyon wani ilimi ala ala ba za ka nemi abin da zai amfane ka akan wannan karatun ba lan tabluga al-far'a alladhi rumta wannan reshen da kake ta karantawa ba za ka taba kaiwa gare shi ba illa bi bahthin minka al-usi sai kai bincike game da al-us al-us shine al-asas irin Hausa malam Bello Usman yace shishiki wai wai wai mufradin shika-shikai kenan ji malam Bello Usman <laughs> to shine ina jin wannan shine shishika wannan shine waki inda zaka ga mutum ya iya koyan fiqh a zaure daga ahalari har muktasar ya iya su amma ba zai iya solve maka problem guda ɗaya wanda yana cikin littafin saboda bai san usul ba iyakacin shi dai kawai zai iya jan wannan bakin ya fassara yadda aka fassara mushi garbage in garbage out saboda bai koyi wani abu na usulin fiqh ko maqasid shari'a ko eh, ulumul qur'an ko wani abu makamancin wannan ba haka ba zai iya ta'amuli da nasusu ba amma sai kaga wanda ya shekara hudu a university ya karanta shari'a ya ta'amuli da waɗannan ulumul ala din sai kaga ya zo kawai yana ma wannan barazana kawai kamar ya tishi karatu kuma ya tishin da gaske shi dai gashi ya karanta littafai da yawa amma ilimin shi babu yawa ko biyu aka bi na limami sai dauki wannan da ya gama jami'ar sahi kawai a ce ne sai kuma wanta a ce to an ba shi yi. ba zai iya ba so ba zai solving problems ba bai da bai da methodology na research ba shi da skills na yanda ake managing text inda ake ta'amuli da nasushi Allah ya kyauta Wani mahmud al warraq al qawlu ma saddaqahu al fi'l wal fi'lu ma saddaqahu al aqd la yathbutu al far'u idha lam yakun إذا لم يكن يقوله من tahtihi yuqilhu min tahtihi al-asl yace alqawlu ma saddaqahu al-fa'il zance na gaskiya shine wanda aikin ka ya gaskata shi agar aikin ka yayi kama da zancen ka wal fi'lu shi kuma aiki ma saddaqahu al-aql wanda hankali ya ya gaskata shi la yathbutu al-faru idha lam yakun yuqilluhu min tahtihi al-asl reshe baya tabbata in ya zama a karkashin shi babu asalin da ke dauke da shi ومن أبيات لابن معدان رحمه الله وكل سائل بغير علم فرشده غير مستبان والعلم حق له ضياء في القلب والعقل واللسان yace wa kullu sa'il bi ghairi ilmi duk wanda yake ta kafafa ba tare da ilmi ba ya shiga ya fita farishtuhu ghairu mustabari shari'a shi ba za ta tabbata ba wanda duk shiga harka karatu babu ilmi wal ilmi gaskiya ne lahu yana da wani haske fil a cikin zuciya wal aqli da cikin hankali wal lisan kuma zai bayyana a harshenka wa qala abu al-atahiya wa innama al-ilmu min iyanin wa min sama'in wa min qiyasin ce ilimi na faruwa ne daga abin da ka gani da idanka da kuma abin da ka saurara da kuma abin da ka iya kwatantawa daga wancan da ka ji da wanda ka gani wa an hassan ibnu atiya anna abu darda'i kana Kulu, lanta za bi khairin ma ahbabtum khiyarakum ba za ku gushe ba da alkhairi matakar kuna kaunan zaɓaɓɓun cikinku, manyan ku da malaman da masu mutuncin cikinku. wa ma qila fikum alhaq fa arif fa araftum fa inna arifahu da kuma matakar ana faɗan gaskiya kuna ganewa to alherin ba zai kare ba ce domin da wanda ya san gaskiya da wanda ya aikata ta duk matsayin ɗaya daya wa malikin samitu rabi'a ta yaqulu ce na ji malamin mu rabi'a ibn abu abdurrahman yana cewa yana cewa laysa ya yaqulu alkhayra wa faruhu bi khayrin min alladhi yasma'uhu wa yaqbalu ah, wanda yake aikata alkhairi yake fada yake aikatawa ba shi da bambanci da wanda yake ji kuma yake ganewa wato ɗalibin ilimi wanda yake saurara yake ganewa da kuma wanda ya riga ya ilimin yana aiki da shi duka suna kan tafarki mai kyau qala malikun وقال ذلك للثناء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه wannan magana rabi'a ya faɗa ne yana yabon umar ɗan khattab ma kana bi a'lamana bi a'lamina walakinahu kana asra'a ruju'an ila al-haqq ila idza sami al-haqq shi umar ba wai yafi kowa ilimi bane amma yafi kowa saurin komawa kan gaskiya da zaran ya jita wannan ya bashi ƙarin falala akan sauran mutane قال أبو عمر رحم الله القائل الله يجعلني فأنا وانا مغانا لقد بان للناس الهدى غير أنهم غدوا بجلابيب الهدى قد تجلبوا yace shiriya ta bayyana ga mutane ga tanan suna ta. sai dai sun samu matsala sun riga sun saka sun yi lullubi sun rufe kansu ba su san ganin gaskiya jalabib dan ujalbab وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة فقال إن إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجي النبي يا كسان تشوا لا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة حتى يأتي يأتي أمر الله عز وجل mutane ba za su gushe ba a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana taimakon su akan gaskiya har zuwa sanda al'amari zai kai ƙarshe wato ƙarshen ainihin wato duniya ke wani hadisi ne wanda yake wato sahihin hadisi shekul albani ya yi takarijinsa ya yi bahasi mai kyau a kansa cikin littafin abin nan sassan hadisi sahiha lamba ta ɗari biyu da saba'in daidai insha Allah ganin bari mu dakata ana ina da wani appointment karfe tara kada lokaci ya kure insha Allah to Allah ya so kamar yadda muka ce gobe za mu sake darasi guda daya bayan sallar asuba insha Allah gashi kuma bai kare ba hayin kafa nayi tsammanin za mu mashi kwaf daya amma gashi shi yake mana kwaf daya wa sallallahu ala sayyidina الله wa ala alihi محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته